الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بكلمات الله تأمات من شر حلق jama'ar kai saurara kan في dawa mai da wannan magana ya zo mutane aka ce a nemi wurin ku kuma a ji jawabi da mutane kuma da ku bayi namiji ne da dai aure mata to matan nan tana da yara da suka girma suka kai kamar shekara goma goma sha biyu goma sha uku ko goma sha fudu ala kulli alin dai bazawara ne mai yara yaran kuma sun girma sun yi wayo sun san wanin gaba shine babansu ba to wannan namiji shi ce a matan ta bar yaran ta doki ta kai da babansu don ba marayu ba bane babansu na da rai to shin wannan magana ya kawo damuwa ita kuma tana kallon ba damuwa yara na su biyo ni daga gidan aure shi kuma yana kallo wai a'a domin wai maganganu ya zo da yawa to shi ne ake tambaya da me ka gani wani disadvantage da wani advantage ke cikin mata auren mata mai yara auren mata mai yara da suka kai kamar shekara goma su biyo su zo gidan miji to wani advantage ke ciki wani disadvantage ke ciki yaran ba marayu ba ne baban su na da rai bai mutu ba to wannan muke so jama'a kuma ku wasa kwakwalwa ku sa mana abin da za ku sa daga ciki mu ji magana bakin ku ne naku abokin malum magana ko da ka kace mini da push up ke salamu alaikum